assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wani masallaci wani mai kuɗi ya ce ya ba liman dama liman ya bada mutum ɗaya domin a biya masa kuɗin umara ya je ya umara liman ya kalli ga ladan ga sauran wanda suke sahun farko kullum suna sahun farko a sallah amma liman sai ya ajiye su sai ya ba sunan makocin masallacinsu wanda bai fiye yin sallah ba yawanci ma ba a ganin shi a masallacin baya sallah mutanen masallaci suka ce haba liman ga ladaninka kullum kuna tare yana ma kiran sallah yana jama baki ga wani da wani kullum suna sakon gaba baka ba da sunansu a umara da aka samu ba sai ka ba da sunan wannan da ko sallah baya yi liman ya ce ni dai sunansa na bayar kuma ku yi hakuri wannan bawan Allah aka ba da sunansa ya tafi umara da ya je umara ya ga abubuwa na al'umman musulmai da ibada gaba ɗaya sai tsoron Allah ya shige shi ta ta shige shi ya yi kuka ya yi kuka ya tuba kuma ya ce ya ɗau alkawari zai haddace alkur'ani tun daga harami ya fara karatun alkur'ani yana dawowa daga umara ya shiga karkashin malamai ya fara alkur'ani har sai dai allah ya taimaka masa ya haddace alkur'ani allahu akbar bayan wasu shekaru limamin wannan masallacin allah ya masa rasuwa shi wannan magocin masallacin wanda aka ba da sunansa mutane ke complain ya tafi umara ya zo ya zama mahaddaci shi ne aka ɗauko yanzu ya zama limamin wannan masallacin wancan ladanin da yake cewa me yasa aka ba da sunansa zuwa umara yanzu ya zama masa ladaninsa allahu akbar daga rashin sallah da rashin yi wa allah biyayya sanadiyar umara ta yi sanadiyar tubansa ta yi sanadiyar haddace alkur'aninsa kuma ta yi sanadiyar ya zama limami na wannan masallacin Allahu akbar so da dama za mu ga mutane wanda suka fi buƙatar taimako suka fi buƙatar a jawo su a jiki amma maimakon mu jawo su a jiki sai mu nemi na kusa da mu ko kuma wanda baya ma buƙata watakila umaran ya je ya je amma mutum ya samu dama sai ka ga ya nemi na kusa da shi ya bashi so da dama maimakon mu ja irin waɗannan mutanen sai ka ga muna musu izgili a wane baya sallah ai wane kaza to wallahi mu ji tsoron Allah zai iya yiwa ka yi wa mutum izgili da wani abin da Allah ya jarrabe shi kai kuma daga baya Allah ya jarrabe ka ko Allah ya jarrabe ka da ƴaƴa masu irin wannan halin ai dukan mu mun sani akwai limamin masallacin haramin makka limami a masallacin haramin makka wanda daga baya ya buge da harkar fina-finai da wasan kwaikwayo ba wai kuma wato abin da nake son nuna nan zai iya yiwuwa watakila wani ya yi wa izgili Allah ya zo ya jarrabe shi da wannan abin Allah ka samu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh